hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara hudu, muna godiya ga Allah subhanahu Ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a masallaci wannan masallaci masjidul muhajirin inda ake haduwa domin karatun alkur'ani a irin waɗannan ranaku muna karatu a cikin suratul jini za mu karanta sura abinan daga aya ta farko insha Allah kamar yadda jiya an shiga amma kuma na gaba a yi fassara ayoyin da aka karanta ba su za mu sake bin su insha Allah darasi na biyu kenan a cikin surar Wani fata Allah wani wa ala ya samu da ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول تفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن بعث الله أحدا Allah subhanahu wa ta'ala ke kul uhiya ilayya kace da suya Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu sama'a nasarun min aljin cewa wasu jama'a na daga aljanu sun ji abinda nake karantawa ko sun saurari karatu karatuna faƙalu sai suka ce inna sami'na ƙur'anan ajaba lalle mu mun ji abun karantawa mai ban mamaki da ban sha'awa shine lokacin da suka saurari alƙur'ani a lokacin da yake karatu bai san suna tare da shi ba suka saurari karatun alƙur'ani ya ratsa su saboda alƙur'ani yana ratsa zuciya da yawa daga cikin waɗanda ba su imani da alkur'ani ba barna suna burin yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kau da rayuwarsa lokacin da suka saurari alkur'ani sai alkur'ani ya tasiri a zuciyarsu daga aljiru masu su ma jama'arsu da suka wulga ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da yake karantawa sai suka ji cewa lallai wannan alkur'ani ba littafi ne na wasa ba littafi ne mai ban sha'awa kuma littafi ne wanda yake dauke da gaskiya yahdi ila rusti yana shiryarwa zuwa ga tafarki mai kyau abin da yake shine daidai Fa'aman amanna bihi don haka sai muka yi imani da shi take daga sauraren mu walan nushrika bi rabbina ahada sam ba za mu sake shirka da ubangijinmu da wani abu ba ko da guda ɗaya. wanda ke nuna a mafi rinjayin matafiyar aljanu shine shirka haka kuma jin mutumin da ya alaka da aljanu babban mafi karancin mataki na farko da za su ɗora shi shine akan shirka saboda haka mai alaka da aljanu ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar bokanci ko ta hanyar komai wasu a tsarin mulki suna neman siyasa sukan bibiyi waɗanda za su yi musu tsafe-tsafe su yi abubuwan da yake shirka ne kawai karo da tauhidi da ta Allah subhanahu wata'ala saboda yi su shiga wani tafarki za su yi ta hanyoyin wasu mutane masu alaka da aljanu su kuma suna wahayin ƙarya ga majidintarsu wa shayafi na da yuhuna ila awliya'i li yujadilukum kullum shekaru suna wahayin karya ga majidintarsu eh, kuma za su ba mutum labari inda majibincin su ne na abun da bai sani ba ko labarin da yake nesa wani ya taso yana zuwa sai su je su ba shi labari wane zai zo daga guri kaza yanzu haka tufafinsa kala kaza ne kuma idan ya zo bukatarsa kaza zai fada da idan suka riga su gaya masa da zaran mutum ya iso tun bai faɗi bukatunsa ba ma sai wannan ya fara gaya masa ka taso daga guri kaza na san abin da ya dame ka akwai abu kaza ko ya ce masa kujera kaza shi sai ta samu matsala sai ya samu matsala take kawai sai ji cewa tun da ya iya faɗa tun ba a gaya masa ba to wannan fa ba abun wasa ba ne to sai so ma ɗaukan haƙƙin Allah yana ba shi shi kenan kawai sai ya zama daga lokacin ya halaka shi kam dama wancan da ake kawo masa labari yana da alkawari tsakaninsa da aljanna wanda za su kawo masa labari su yi abubuwa shi kenan to haka nan dukkan abin da muke yawan ta maimaitawa saboda cikin mutane a waɗanda sun yarda suna da mu'amala da aljanu ba wai kuma suna yin ko bokanci ko tsafi-tsafi a ido ba amma tabbas dole sai sun yi sai a suna da aljanu suna da makare an ce makare masu kariya kenan masu kariya ba mai kariya sai Allah Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi ya dora wa mutane ya dora al'ummarsa akan hanyoyi waɗanda idan suka rike su to za su samu kariya daga Allah shine irin su azkar idan rana ta faɗi mutum ya yi azkar ko da la'asar mutum ya yi azkar in rana ta faɗi ya yi azkar in ya yi sallan asuba ya yi azkar mafi matsalan abinda ake samu wani sa'i sai bayan mutum ya riga ya samu matsala ko mata a gida sai an samu matsala to sai ya ce kuma a rinka yin azuka to karshen ta sai mutum ya koya wa aljanun ma azuka don su riga sun shiga jikinsa duk abun da yake suna iya koya cikin karamin lokaci to shi ke shi yasa za a je a wasu sun je suna roƙa shi ma wanda yake bayi da lafiyan aljanin ma yana karatun ƙur'ani ya koyi karatun ƙur'ani daga wannan ma'abucin ƙur'ani eh, saboda ba a yi azkar ba sai da matsala ta faru ga mutane wani sallar magariba sun koma surutu sun koma abubuwa ba tare da sun ɗau lokaci sun ambaci Allah ba wannan azkarin da ake shine kariyar da mutum ke samu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da duwan sharri sai in abun da Allah ya riga ya rubuta hatta abubuwa na Allah ya kaddara ya rubuta su kan Allah kan sassauta su saboda yawan azkar da mutum yake yi ba da zai sallan safiya ya zauna a inda yake ya yi la'ilaha illallahu bayan ya yi bismillahi lalzi la ya gurru ma'asini shainun fil ardi wala fil sama'i wa huwa samiul alim ya yi ayatul kursi kafin nan ya kuma yi a'udhu bi kalimatillahi tammat sau uku uku sannan ya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau dari to face zai samu kariya daga Allah sama mutane ga ba inda mutum zai je ma sai ya sai ya kafin ba ya wani ugiri a gaban sama ba zai ba to waɗannan su ne abubuwan da ake buƙatar mutum ya yi su mutum ya to ya karanta ƙur'ani mutum ya yawai yawaita zama da alwala ba koyaushe kawai sai an kira sallah ya rubuta ba yawanci in dai ba ugiri yake da shi na rashin lafiya ba ya to yana ƙoƙarin yawaita zama da alwala duk waɗannan abubuwa ne wanda suke ba da kariya ga wato dan adam insha Allah ta'ala wanda Allah subhanahu wataala ke kare shi da ah, amma aljanu su kullum suna faɗa ne da tauhidi don ba yadda za a yi bukatar su ta biya sai an yi shirka nan ce sun ce suna bukatar a yanka musu jini shi kenan harka ce ta shirka a yi yanka don su ba don Allah ba a ah, in sun ce ana bukatar kaza duk irin waɗannan abubuwa da za su ta lissafawa bani adam su faɗi ma launin abin da suke so a yanka a baƙin zakara a faran zakara a mai wake wake a wane ne duka wannan ko kaza duk waɗannan abubuwa ne na tsare-tsare wai don mutum ya yadda nan ta yanka zakara in ba ja ya yanka ba ko ba fari yanka ba abun ba zai yiwu ba to wa yake wannan mai ta sai an yi wani launi don wai su kauda mutum daga abin da yake asali zuwa ga abun da suke so shi kenan in abu ya yiwu sai ga ganin lalle wannan hanyar da ya yi shi ne ta sa ne don haka su shi yasa shirka ne kawai shi yasa waɗannan da suka yi imani suka ce walan nushrika bi rabbina ahada saboda kowa kullum akan shirka su aljanu ba sa zama sai akan shirka su yi wancan su yi wancan dukkan wani mai tsafi baya iya yin tsafi sai ya hada da aljanu ba a tsafi ba a haɗa da aljanu ba duk wani wanda zai yi sihiri ko ya ɓata. guri sai ya hada da aljanu saboda haka ya sa na in ka ji mutum yana ma da alfahari cewa suna da aljanu a familinsu to ka tabbata mushiriki ne ko da bai fito fili ba ba yadda za a iya tsira daga shirka inda ya yadda suna da aljanu a familinsu yau don za su gaya masa su bijiro masa da abubuwa a ce masa za a yi masa abun da zai kare shi daga wasu wanda yake ganin yana tsayayya da su ko kuma wasu abubuwa ko saɓani ne ya faru da wani kenan a wani yana tafiya a mashin sai ce kawai mashin din ta kife in yana da alaka da aljanu na famili ne in ya raya mashin din ta kife to sai aljanu su yi wannan aikin sai su kifa mashin duk wa ina abubuwa suna suna faruwa daga aljanu wanda za ka yi mamakin in kana nazari cikin littattafan malamai musamman waɗanda suka yi rubuce-rubuce a irin waɗannan ɓangarori to nassin alƙur'ani kuma shi ke nuna ma zahirin abin da suke kansa shine shirka al-ishrak billah sauran abubuwa don haka suka ce walan shirika bi rabbina ahada ba za mu yi shirka ba da ubangijinmu da kowa ko yaya mutum yake a su ba za su shirka da shi ba nan ba za su shirka wajen bautar wani Allah ba Allah Allah ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina aljanu suka tabbatar da cewa lallai yadda lamari yake ta'ala jaddu rabbina Aika ta'ala fi'luhu wa amruhu wa qudratuhu wato aikin Allah da kuma wato dukkan al'amuran Allah da kuma dukkan tsare-tsaren Allah to ya ɗaukaka kuma yana nan tabbaci bisa ƙwarewa ba wanda ya dare don haka Allah subhanahu wata'ala suna wata fassara kuma jaddu rabbina jalalullahi wato buwayan Allah lalle Allah ya ɗaukaka kuma ya buwaya ko kuma ɗaukakarsa ta buwaya ta komai don haka Allah subhanahu wata'ala shi ne wadda yake maɗaukaki mabuwayi babu mai jari yana wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kuma wata fassara wa annahu ta'ala jaddu rabbina jala'u ni'matillahi tabaraka wa ta'ala wato Allah subhanahu wata'ala ni'imominsa da yake sarrafa su yake saukar da su ga inda ya ga dama to sun ɗaukaka in suka sauko ba wanda ya hana in ba su sauko ba wanda ya kawo su haka Allah shi tsarin tsarin sa ne kadai shi kadai to tun da shi ke da wannan tsarin bai kamata a yi shirka da shi ba ko a haɗa shi da wani ko koma bayansa ba haka Allah shi ne Allah kadai wanda ya cancanta a bauta masa a kadai tashi da bauta ba tare da bin tafarkin shedanu da aljanu da makiya Allah da waɗanda suke tunanin tsafe-tsafe da bokance-bokance da sauran abubuwan da ya saba shari'a ba na kuma suka ce mata kaza sahibatan walawala Allah subhanahu wata'ala bai riki wato mata wato abokiyar zama wala da kuma Allah ba shi da Allah subhanahu wata'ala bai bukatuwa zuwa ga wannan wanda suke bukatuwa zuwa ga wannan dukansu halittun Allah ne don haka bai kamata a haɗa halittan Allah wanda yake bukatuwa zuwa ga yaya in bai samu yaya ba hankalin sa yake tashi in bai samu aure ba hankalin sa yake tashi to wanda yake da wannan bukatar to bai kamata a haɗa shi da Allah mahalicci wanda ba shi da bukata irin wannan ba Allah baya da bukatan duk bukatun bani adam saboda shi Allah Allah ne su kuma halittu su halittun Allah ne to bai kamata a ɗau halittun Allah a ba su haƙƙin Allah ba wannan aljanu sun tabbatar da wannan ran da suka saurari annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji karatun alkur'ani wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shafafa suka ce wato kuma har yanzu safihuna shaytanin cikin mu cikin mu ya kasance yana faɗin shafafan zuwa wato maganar ƙage ko maganar ƙarya ko maganar da bata dace ba Allah ya jingina ta ga Allah malamai sun fassara safihuna sun fassara da cewa shedan babban shedan iblis ko kuma suka ce amu ya shiga duk cikin duk wani aljani wanda yake ganin cewa zai kiri abun da Allah subhanahu wata'ala bai tabbatar da shi a shari'a ba ya ɗora wa Allah ta hanyar ƙarya da kuma faɗan wani abu kamar misali lokacin annabi Sulaiman aljanu suna samun littafin da Allah ya saukar wa annabi Sulaiman lokacin da ba a toshe ƙofar sama ba za su hau su hau sama su saurari maganganun Allah subhanahu wa ta'ala in an zo sauko da su ta hanyar mala'iku sai su yanki wani abu na na gaskiya na abin da Allah ya saukar su yi ƙari da ƙarya to lokacin annabi Sulaiman sai zo su gaya wa mutane cewa abu kaza da abu kaza din nan in an yi shi za a samu kaza ko in an yi za a yi kaza to a lokacin annabi Sulaiman ne ya zamanto abunan shedanan tsafe-tsafe da bokance-bokance ya yi yawa hakanan lokacin annabi musa alaihi salam sihiri da tsafi ya yi yawa saboda abin da aljanu suke kowa na magana su jiyo gaskiya su gauraya da shi shine suka ce wa annahu kana yaqulu safihuna ala shafa ba. wawan cikinmu ma'ana ma'ana shine wanda bai yi imani ba duk wani aljani wanda ba shi da imani to yakan faɗi maganar da bata dace ba ga Allah ko ya faɗi ƙarya ya jingina ta ga Allah ko ya faɗi maganar ƙage maganar zuwa kenan wato ga Allah subhanahu ta'ala to duka waɗannan suka ce su sun barbanta da wannan suka ce wa anna wananna allan taqula insu wal jinnu ala allahi kadiba suka ce mu a zaton mu shine ba mu taɓa tsammanin cewa jinsin mutum ko jinsin aljin zai faɗi ƙarya ya jingina ga Allah wato su daga ran da suka yi imani suka gane cewa wato imani yawan zu a zuciyarsu har suke tunanin cewa ai ba su taɓa tsammanin jinsin mutum ko jinsin aljani zai faɗi ƙarya ga Allah ba daga eh, kafin su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin waɗanda suka yarda da aƙilo ƙarya a jingina ga Allah amma daga lokacin da suka saurari alƙur'ani shikenan hankalin su ya canja zuciyarsu ta canza saboda alƙur'ani dama yana canza mutum lokaci ɗaya da canja shi daga wato rashin gaskiya zuwa ga gaskiya rashin amana zuwa ga amana rashin a wato zuwa rashin gaskiya zuwa ga gaskiya da mutum yana ƙarya da mutum yana cin amana da mutum yana wato abubuwa na shaidana amma sai dawo daidai biyar canja saboda sauraron alkur'ani haka suka ce ba su taɓa tsammanin ko a jinsin mutum ko jinsin aljani akwai wanda zai rinka wato faɗan ƙarya ba ga Allah ko kuma jinsin mutum ko jinsin aljanu su rinka faɗin ƙarya suna jinginawa ga Allah suka ce su ba su tsammani ba wato lokacin da suka gane Allah shine Allah ya sa suke irin waɗannan maganganu don haka ashe alƙur'ani ba ƙaramin littafi ne wanda yake canja zuciya idan zuciyar ta zo ba ta da nauyin kafirci tattare da ita kai koda tana cike da kafirci alƙur'ani yana iya canja ta lokaci guda matuƙar wato ta saurare shi da saurare na fahimta waɗannan aljanu sun saurari alkur'ani saurare na fahimta Allah subhanahu wata'ala ya canja tsarinsu daga shirka zuwa ga tauhidi daga kafirci zuwa ga imani daga duk abin da suke yi wanda ke miyagun ayyuka zuwa ga ayyuka na kwarai saboda haka suke faɗin waɗannan maganganu Allah yake hikaito abin da suka faɗa suka ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum suka ce wa annahu kuma yadda lamari yake kana rijalun min ya kasance akwai wato mutane daga jinsin aljanu daga jinsin mutane ya'uduna bi rijalin min sai su rinka neman tsari da neman kariya daga manya-manyan aljanu maimakon sai mutum ya nemi tsari ya nemi kariya daga Allah to sai dawo yana neman tsari yana neman kariya daga aljanu to idan mutum ya nemi tsari ya nemi kariya daga aljanu to ya zama mushriki ya zama yana shirka in ya dau haƙƙin Allah ya bawa aljanu to shikenan ya koma shirka to shi yasa dukkan wanda zai alaka da aljanu ta hanyar yadda to yanzu nan zai koma shirka saboda ba za su taba dora shi akan abu yake wanda yake na gaskiya ba sai dai in aljanu waɗanda suke iya akwai yanda yanayi malamai sun tabbatar aljanu suna iya bayyana wa mutane alkhairi mumine daga cikin aljanu suna iya cewa ma a karanta aya kaza ga wanda ya kamu da rashin lafiya aljanun da suke gurinka ba za su sake zuwa gurinsa ba aljanu suna iya faɗa wannan kuma ya amfani da haka kamar yadda aljani ya gaya wa abu hurera radiyallahu an cewa ya karanta ayatul kursi annan sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaskata Ya yace sadaqa ya yayi gaskiya anan wa huwa kadu amma dai shi makareci ne yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun ya za su daina kunnen su su ji magana ta gaskiya amma rinjayensu kusan 90 cikin ɗari maganganunsu da kuma abin da za su faɗa ƙarya ne to amma akwai waɗanda suke da imani kuma sukan faɗi gaskiya wani kayi akan iya sihiri da su su kuma gaya wa mutane sai an yi sihiri da su guri kaza ya abu wani daga manya-manyan malaman da sauransu da yawa suna iya faɗa su ce an yi sihiri a guri kaza kuma su suka kai ko kuma sun ga wanda ya kai an bunne a guri kaza ana iya tonawa a samu abun da suka faɗa wannan su sun yi imani sannan kuma sun yarda da su faɗi gaskiya ana iya samu a irin wani yanayi wani sa'i kuma suna faɗan abu amma ƙarya kawai suka faɗa don mai don mafiya yawa suna faɗan ƙarya amma ba a rasa ɗaiɗaiku waɗanda sukan yi imani wasu suna cikin kafirci kuma in sun saurari ƙur'ani su yi imani ko su saurari wa'azi su yi imani in sun yi imani kuma su zama akan gaskiya kawai suke kuma suna cika alkawari kamar yadda ake bukatar mumini ya zama yana cika alkawari duk wannan dalilai da yawa sun ta tabbatarwa idan mutum ya bibiyi wato rubuce-rubucen malamai tun daga magabata har zuwa lokacin da ake ci ya kasance idan mutum ya zo sai nemi tsari tun gasa idan mutum yana kiwo makiyayi yana kiwo a jeji idan ya zo guri yana so ya sauke zango da ci da dabbobinsa ko kuma in ya dawo da su inda garkensa yake to idan ya zo ya tattaure shi ko suka zauna idan dare ya doso sai ce to ina neman tsarin shugaban wannan gurin na a kan wannan dabbobin na kwaice ce yana neman tsarin Allah ya kare masa dabbobinsa sai ce a'a yana neman tsarin shugaban aljanu na wannan gurin ya kare masa dabbobi yani shine za ka ga alhafiz ibn kathir rahimahullah ya ambaci karkashin wannan abu ne kissar wani wanda ya zo da dabbobin ya ce yana neman tsari shugaban gurin na aljanu sayyidul jin shugaban aljanu na wannan gurin ya kare masa dabbobinsa ya kuma kare shi sai wani aljani sai ya yi shigan sai ya rime sai ya zama kura sai zo ya dau dan sa karani. ya fita a guje da ya fita a guje sai wannan abunan mai dabbobin ya sake cewa shugaban wannan gurin nake neman tsarinsa shi aljani na wannan gurin nake neman tsarinsa daga abun da aka ɗauke masa na dabba shikenan da ya faɗi haka shikenan sai kawai aka dawo da dabban sai aljani ya sake dawowa da dabban yawa shi ya rikiɗe ya shigan kura ya ɗauki dabba sai ya dawo don mai don ya halakar da wannan saboda kar wani ya taba tsammani akwai wani ne ba kariya in ba aljani ba daga sai ya dawo da dabban lokacin da wancan yanayi kariyansa daga wato yanayi kariya daga aljanu shi yasa kaga wanda da yake da alaka da aljanu ko ya yadda wai sunansa ne to yanzu na zai shiga shirka hawa in mutum ya yi karo da aljanu ya zama mara lafiya duk wanda ya samu aljanu ya zama mara lafiya to kawai abin da yake shari'a ta tanada ne a nema masa magani a yawaita addu'a don ya samu magani ɗan da su cikin harkar su ta mu'amala da aljanu suka yi mu'amala da aljanu har su aike su suna aika su don haka in sun tashi cutar da mutane sai sun sun aika ya je ya taɓa wani sai su aika aljanu ya je ya taɓa wani kenan sai je ya taɓa wani wajen cutarwa saboda kawai wani abu ko hasada ko wani abu makamancin haka yasa zaka ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take bayyana wa cewa mutane su yinka ɓoye ni'imomi har sai Allah ya tabbatar da su yau saboda hasadan masu hasada hasadan masu hasada nau'o'i ne daban-daban akwai mutane akwai aljanu akwai mutane masu alaka da aljanu ba a so mutum ya yi ta faɗan alkhairin wato da baiwa na ƙananan 'ya'yansa lokacin da suke 'yan ƙanana mutum ya kafa ɗan bayansu a ko'ina ka yi wannan yaron ban taɓa gani yaro mai basira mai kaza mai kaza a kawai saboda akwai ayyun wadda wannan shari'a ta tabbatar wato ayyun akwai kuma mahasada waɗanda suke da wato baƙin ciki da jin ni'ima ga mutum da akwai wanda shi kawai ɗabi'arsa kuma ma ɗabi'a ce ta mutum mafiya yawa hatta ko da malami ne mutum ko da menene a lokaci da yawa idan mutum ga wani dan uwansa ya samu wani alkhairi in bai yi sa'a ba sau da yawa an sani ba na san zai wuya a cikin masallaci nan in ba a ji wato idan mutum ya ga dan uwansa ya samu wani abu gagari sai ya dan ji dan wani hakan nan haka eh kafin nan da ya ankara sai kai Allah ya sanya alkhairi <laughs> amma wani sai ya dan wani dan kada haka kafin ya baɗi. <laughs> Ka ya badi in Allah ya taimake shi sai to Allah ya sanya alkhairi to wani sai sai kaga wanda Allah ya taimake shi irin wannan abubuwan sukan zo ga mutum ko idan ka kauda su sai Allah ya sanya alkhairi in mutum mai noma ne da ya shiga gona ina ta tafiya can gonarsa ko ta ɗan yi wabi kowa ba ta yi wabi ba in ya wuce wata gona mai yabanya gonan waye a ce a ah, gonan malam wani ne sai ka ga kawai ya ji kamar zai faɗi kamar ya tuntube to duk irin wannan yana iya faruwa to idan ya yi ƙoƙari allah ya taimake shi sai kau da wannan ya kau da wannan ya ce allah ya sanya albarka a ciki da sauransu to idan mutum bai yi sa'a ba har abun ya dawwama a zuciyarsa to in ya yi wasa sai ya canza bin wannan hanyar sai ga idan ya zo inda zai ga wannan gonar sai ya bi ta gefe kawai saboda tana ba shi haushi ko kuma in ya zo wucewa sai ga kamar rufa ido abu na kamar baya gani sai ya wuce kawai baya sama ya waiwaya ya kalle ta to haka nan dukkan sauran imomi ko da a cikin gari ne a shagon wani ya cika ya daina bin wannan layi kuma shagon wani ya cika ya daina wucewa ta gaban shagon sai dai ta wancan bangaren irin titi biyu ne a gurin ko makamancin haka to duk wannan yana faruwa in mutum ya bar zuciyarsa ta ci gaba da raya mummunan abu to sai hasara ta wanzu a zuciyarsa wani ya sayi mashin ko wani ya sayi mota daga ran da ya gani na farko to kullum in ta zo wucewa sai sun koyar da kai sai mashin din ya gama wucewa sai ya daga kai don hankalin ta baya kwanciya to ya bude shi dan kofa yaushe a to shi yasa ni'imomi idan lokacin kana cikin yin asusun zaka sayi mashin to karka ce ina ina nan fa ina asusun sayi mashin sai dai ga masoyinka sosai wanda ka tabbata aminin ka sosai amma cikin mutane haka wani kamar yana tare da kai amma yana da matsala to kuma zuciyarsa baya iya kare zuciyarsa daga hasada yawanci Allah subhanahu wata'ala ya ce mun yuka shuha nafsi fa ka humul muflihun ko a cikin mu in ba wanda Allah ya tsare ba dama gurgudun karfin imani gurgudun rabuwan abu don wani ya samu abu ai daga Allah ne to ba ta fahimci mutum yake tino wannan da wuri daga Allah ba to aljanu su mafiya yawa kullum a haka suke wannan su kullum a hasada suke sai wanda suka yi imani daga cikinsu. kuma in za su imani da gaske suke imani masu imanin su da gaske suke imani da gaske suke bautar Allah da gaske suke duk abin da ya dace a yi in dai sun yi imani to amma ko miyagun su kuma har yanzu da gaske kuma suke aikin wato asha su ma don haka hasadar su a fili take shi za ko a cikin mutane alkur'ani yake mana nusarwa tare da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam rinka nusarwa kan wato ya to kullum mutum ya samu kar mutum ya bar zuciyarsa a bude wajen hasada wa ni'imomin da yan uwansa suka samu shi yasa in mutum ya ga abun da ya burge shi daga dan uwansa sai ya zama ya ce masha Allah la quwwata illa billah to wannan yana karya hasada cikin sauki ya kuma yana karya kambun baka daga mai shi da wani kayan mutum yana da kamun baka inda masu sani ba to idan mutum ya faɗi wannan in Allah ya sai ga da sauƙi yana samun a hasadan tana raguwa a cikin zuciyarsa don haka kar mutum ya zama yana yana cikin kowane lokaci sai ga abubuwansa suna ta tafiya mutum ya ci ramewa bai san me sai ke ramewa mutum ya ta shiga cikin rashin lafiya bai san me ya dame shi ba ciwon hasada Allah ya kiyaye haka na annahu na rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min kasancewar mutane suna neman tsari daga aljanu maimakon neman tsari daga Allah sai su nemi tsari daga aljanu yawa mutum in yana mu'amala da aljanu ya ce suna da aljanu a famili, to su suke dogaro da su su yi musu abubuwa su yi musu barna su kuma kai barna zuwa ga waɗansu suna ba su labarbaru na abin da yake na nesa ba wanda zai ji labarin sai su aljanu za su je su jiyo musu labari su kai musu inda suke suna ba su labarin abubuwa suna musu alkawari ko da su su za su ci da kare 'ya'yansu za su sai su zauna a wannan yanayi to wannan duka abubuwa ne wanda yake shirka babu wanda zai tafi akan wannan face ya zama yana shirka da Allah cikin sauri haka Allah ya ce zaduhum rahaqa sai aljanu suka ƙara musu wato tsoro a cikin zuciyarsu lokacin da mutane suka ba wa aljanu haƙƙin da ba nasu ba haƙƙin Allah suka ba su da aljanu suna tsoron mutane amma lokacin da suka wayi gari suka gane mutane suna ba su haƙƙin da ba nasu ba haƙƙin Allah suna ba su to shi kenan sai suka soma sanya tsoronsu a cikin zukatan mutane dama suna iya shiga jikin mutum to kamar yadda jini yake gudana haka suke gudana kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to don haka in zai ga zai su wa mutum tsoron aljanu su tsoraya masa shikenan sai zamanto a kullum yana tsoron ya saba musu sai rinka bin dokokinsu sai wanda suka shar'anta masa sai su rinka shar'antawa suna cutar da abuna idan aka ce a abuna eh, wasu suna mu'amala da aljanu ko ta hanyar su yi sihiri wani kenan cewa aljanu a yar gidan wance kar a batta ta yi aure shikenan mutane da suke mu'amala tare da ku su ne za su yi wannan mu'amalan da aljanu yar wane kar a batta ta yi aure Ɗan wane kar a bar shi yi karatu dan wani duka ga mutane nan suna cikin mutane har yanzu mutane suna cikin jahiliya da yawa yau suna wannan shirkan suna yin ta kuma suna wannan tsafe da kuna wai suna da family da aljanu don haka sun tura yar wanci kar ta aure yar wani kar ta aure Ɗan wani kar yi karatu Ɗan wani kar ya samu kuɗi abubuwa da yawa duk da za ka tara jari ka ba wa mutum komin miliyoyi nawa ne kawai sai aljanun su wargaza shi Wai na duka ana yin su ta hanyoyi na mu'amala na tsafe-tsafe da shirka cikin sauki haka mutane suna nan suna shirka har yanzu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar cikin alqur'ani wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane har yanzu ba su yi imani ba wallahi suna nan suna shirka mutane suna nan suna shirka har yanzu saboda abin da yake kawo shirka duk wanda ba shi da haƙiƙanin cikakken tawakkali ga Allah to zai shirka ran da duk mutum bai taɓa sakankan cewa Allah ke raba arziki ya ba wa wanda yake so daidai da yadda yake so wani a taɗaita masa wani a yawaita masa wanda duk bai da cikakken tawakkali irin wannan to hasara za ta shiga zuciyarsa kuma zai iya yin komai don haka ya sa mutane ana cikin shirka har yanzu ka ga wani ya yi aure amma kuma bai iya alaƙa da mata shi lokacin shekul islam ibn taimiyya rahimahullah abu ne an samu mutumin da ya yi aure ya auri mata ya shigo ɗakinka sai ga fuskanta ya canja balarar ya ce amma ta yi baƙi kirin kaman bula ta yi duhu na bulu shuɗi ta yi bulu sosai dark bulu kamar bula aka fuskanta yake don haka yana ba shi tsoro sannan shi shekul islam aka yi ta addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da shi to ana iya samun wannan wani za ka ga ya yi aure ya kasa mu'amala da mata ya dawo yana jin tsoronta ko kuma matar tana jin tsoron miji duka shirkace-shirkace da sharrin miyagun mutane sau da yawa kuma idan aka tsara wannan shirkan za ka samu wani wanda ba a tsammani shi ya yi shirkan idan auratayya ne idan misali mutum ko yana da mata sau da yawa masu mata su suka fi samun jarrabawa irin wa'in idan mutum yana da mata ko yana da mata sai ya aure to duk abin da ya samu wacce ta zo babban zargi kan wanda ta samu a gidan ne alhali wani sa'i daga gidansu ake mata shirka sai gidansu ake tsabe ta ake abu a nan garin muka samu mutumin da yar wansa ne ya tsabe ta ake ta tunanin yadda za a yi ba a tashi ganin ta ba sai a ibada daga gwamnan nan sai a ibada saboda haka aka aka dawo da ita kawai shi abun da ya dame shi gwanin da yake so ta aura ta ce ba ta so shi ita kuma ta auri wani saboda haka kawai shi kenan aka abuna to sai aka zauna zargin wacce take matarsa ita ce ta yi wannan da aka kai ga makura Allah da ikonsa Allah ya bayyana wanda ya mata abun babbanta waliyinta mai aure da ita ba shi ya yi wannan harka so da mu'amalarsa da aljanu to yawanci za ka ga mutane kawai ana nan cikin shirka da barna da rashin bin Allah da rashin yadda da Allah da rashin dogaro ga Allah in an sa duniya a gaba a wajen siyasa ne mulki ko wasu abubuwa ko menene sai mutum kawai komai zai iya yi wajen ya samu duniya koma shirka koma barna wasu sun yi shirka don wani ya mutu in sun yi shirka aljanu za a hada aljanu a ce oce oh, kashe shi ake so eh kenan magana ta kare kawai kenan mutum lafiyansa kalau yana abubuwa ana kenan an kawo da shi kafin a je a hadu da Allah kuma duk wanda ya kashe wani yana nufin zai ji daɗi a lahira a duniya ne ba zai ji daɗin duniya ba kuma lahira ba daɗi don sai Allah ya tambaye shi ranar tashin alƙiyama sannan ba shi ba jin daɗin rayuwar duniya to haka mutane suke a yau da yawa akan duniya wani abu ma ba akan duniya sai ka ta akan me aka yi Idan ba a ga menene duniyar aka gani ba amma sai su mutane suna ta da shirka da sauran abubuwa wanda yake ba haka ba ba tabbas ba ana fi to shi yasa wa irin irin wannan azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane akai dole a rinka yin su da a tsaya a kansu idan ba an tsaya a kansu ba sai ga ana shan fama ana ta shan wahala aljanu suna cikin da mutum a cikin gwamnatin university nan wata rana a wata yarinya tun da aka sata a jami'ar kuma abu ne islamic studies take tun da aka sata a jami'ar tun aji daya kullum da niqab take sa take abu ne da niqab da kamewa da komai tana sai har ta zo aji hudu shekarar da za ta gama ashe wata aljana ke damun su da haka ya aka zo aka sai jarrabawa wani iri ta zama wata iri kai a ƙarshen shekaru sai ga ta nan ga hotonta ta sa t-shirt kawai daga ita sai t-shirt ɗin ba maganin hijaji ma kuma ta shiga tsakanin maza ta ɗaɗɗau hoto kuma aka take hoton sama irin wani zamani da ake hankali ya tafi nan da nan aka yarda a zo a abunan ta kira ta wace irin fitsara ne wannan ne ne ne ne ne ka za ta zo Allah da ikonsa da Allah ya tashi bayyana ana ganin a kai wannan ba za ta yi haka ba. domin me aiki a duba asalinta duk asalin mutum za ka duba daga can daga can harkar ya kawo ya bayyana duk waɗannan harka ce ta tsafi tsafin aljanu da sauransu su canza mutum daga alkhairi zuwa ga shari canza mutum daga wani hali zuwa ga wani hali duk na abubuwan shi sa kullum mutum ya rinka azkar ya rinka addu'o'i yana neman tsarin Allah subhanahu wata'ala ana ɗora yara kan addu'o'i da azkar da neman tsarin Allah subhanahu wata'ala hasai ga mutane gidajensu su sun bar qur'ani sun bar abubuwa ah, duk ah, inda kirki yake nan ne shaidanu suke fada da su nan ne aljanu suke fada da shi inda duk akwai kirki akwai alaman nagarta ko kama mutum za su ko shiga jikin mutum za su managarci suke shiga aka ji an ce yarinya mai ibada mai azumi mai ladabi mai biyayya mai karatun qur'ani to ita ne za su abun a'a yaro mai kaza mai kaza mai kaza to shine za su dama to hasada, masu hasada na daga mutanen su waɗanda suke mu'amala da su shikenan waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke tsakankanin jama'a har yau duk wanda yake irin wannan abubuwan har yanzu ba maganar tauridi da tuliri yau karerai ne kawai mutane suna ta a wasu kaga suna zuwa masallaci suna sallah suna abun nan sun dauka wani shine addini iya kadai dole sai mutum ya tsarkake zuciyarsa ya zama Allah ne kawai a zuciyarsa amma duk lokacin da mutum ya zama to duk wata kazanta yana cikin ta amma kawai eh, abun eh, zai zo ya haɗu da ku a yi sallah a yi menene alma yana cikin kazanta mummuna to akwai matsala duk irin wani abubuwa ya kamata a lura da su haka Allah subhanahu wata'ala yake bayyana wa cikin irin wa'annan ayoyi da aka fazaduhum rahaqa wanda sai suka ƙara musu tsoro ko suka ƙara musu isman suka ƙara musu zunubi aljanu suke ƙara wa mutane wato zunubi cikin wato kasancewa su suna neman tsari da su don ka wanda zai nemi tsari nemi tsari ga Allah kace a'udhu bi kalimati llahi min sharri ma khalaq kace bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ah, duka ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma wanda aka samu cikin jarrabawa suka samu jarrabawa dukkan magani wanda bai saba shari'a ba su magunguna itatuwa da sauransu da karatun alkur'ani da makamantansu duwanan ya halatta mutane za su iya amfani da su don neman sauƙi daga Allah za a yi amfani da maganin sauki ko yana hannun Allah duk wani mai magani tajiriba. annabi sallallahu da sunan ya bar mutane akan tajribar su yawa antum a'lamu bi umuri dunyakum in mutum yana da tajiriba da kuma sani da Allah ya kore masa ya ce wannan sun hada kaza da kaza suna ba da magunguna ga irin waɗannan matsaloli to wannan ya halatta sai a yi amfani da waɗannan don neman tsari daga sharrin masharranta kuma samun sauƙi daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mutane su daina sake jiki eh, abu na musamman mata suna yin abubuwan da suke jawo kansu matsalolin aljanu irin su adon dayi da makamantansu wadda malamai sun tabbatar da cewa da kuma sake jikinsu suna bayyanawa ba a cikin gida ba bayyana kamar halittar ko gashinsu ko jikinsu haka da sauransu eh, za ka ga wayansu wanda ba su da wani cikakken kamewa eh, su aljanu ba su damu da su ba haka ake yawan fada to amma aljanu ba su damu da su ba ta hanyar cutarwa amma duk mutum da za ta iya fita mace wacce take balagaggiya mai hankali inda za ta iya fita kanta ba ɗan kwali ko daga ita sai wani ɗan gyare ana ganin cikin jikinta ai dama kawai ta zama abokiyar aljanu kuma tana tare da aljanu shi yasa ba za ta iya sanya hijabi ya zauna a jikinta ba ba za ta iya karatun alkur'ani ba ba za ta iya duk inda karatun alkur'ani ya yi nisa za ta bar wuri to wasu za ka ga suna cewa a to ai aljanu ba sa kama irin wa'innan me ya faru aljanu sun riga sun gama da wa'innan dukkan su yawanci aljanu ne tattare da su da duk mutum da kaga ba ta kunyar Allah ba ta kunyar mutane haka za ta wuce da tsiraici yar wani a wata wuce da tsiraici daga ci sai dan wani a na wallahi tana tare dukkan nau'in aljanu na kawarwa sun dora sun dora kanta kuma duk abin da za a yi mata ta yi na sihiri da tsafi da fasikanci da mai za ta yi cikin sauki eh to saboda haka irin wayan abubuwan ba wai a su waɗannan ba su da abunan ne. amma su aljanu na cutarwa wanda za su cutar da mutum su hana shi take to shi ne suke kama mutanen kirki kar mutum ya samu damar karatun alkur'ani eh kar mutum ya samu damar yin sallah da yake yi ko na ko azumi kullum ya zama cikin jinya kar ya yi karatu wanda zai amfane shi kullum ya zama cikin jinya to waɗannan su kuma yawanci sukan zo sakamakon hasada ta wa'yansu mutane ko hasada ta su kansu aljihu wani shine abin da yake faru. amma don irin wa'inda ce mata wanda ba su da damuwa da addini su ai sage wata mace za su ce za su kaji ta ce ita fa gaba ɗaya hijabi zafi yake samar shi yasa ba ta sawa in ba angeli ta saba ba ta jin daɗi ko kuma in ta yi ado ta sa manyan zani a ganinta ta to sai ta ɗan sa gele wai don kowa ya gani kaga duka nan shaidana ne ta kawai aka ce gani to saboda haka za ka ga abu ne ko ɗan mata ka gani wanda ya sai sun ganka in suna sanye da ɗan hijabi sun bar wuyan su kirjin su a waje in sun ganka kai mai musu fada wai suna kokarin guduwa ka tabbata suna da matsaloli na suna da matsaloli wani yawa ba ba ba lafiyayyu ba eh, don haka shi ne yawancin eh, abubuwa eh, ka ga ko a cikin jami'a har a cikin gari ko yayan yan uwa wasu za su ga in sun ga mutum na in sun bar jikin su a waje sai su wani latsewa kan goshi ba su irin wannan hita kyale su kawai ta wuce kai ma wanda ta gamsu ya yau kai ma wanda ta gamsu ya shikenan abin da shaidana ne sai ga sun zama shaidani ya zaki shedani sun yi rinjaye a kansu yawa amma mace tana da kunya ta kai matsayi yanzu za ta dinga fita ba hijabi ba kamala ba abun nan haka za ta ko 'ya'yan 'yan uwa ne kai sai zamanto wai kai gidanka kaza akwai tsanani yawa su kuma gidansu ba tsanani eh, inda ba tsanani ma'ana babin dokar Allah eh, dokar Allah ita ce tsanani to in ba aljanun sun shiga gurin ba ya waye zai ce dokar Allah tsanani shi wanda ya shaidanu suke rinjaye a kansu saboda haka irin wa'annan Allah zai kare mu wannan zannu kama zanantu annan a sallahu a hada inshallahu a nan zamu tashi wannan hukana rijalin minal insi na bi jini fazaduhun rahaka shi inda muka tsaya wato yadda shirka take ta hanyar mu'amala da aljanu a shirka wadda wannan aya take tabbatarwa mutum yana neman tsari daga aljanu ko shugaban aljanu baya neman tsari daga Allah wanda shi kai ga wato shedanu aljanu suka samu damar sanya wa mutane tsoronsu da kuma tasu cikin zunubi wanda shi ne wallahu ta'ala alam muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya kawo mana su wallahu ta'ala alam Allah kuma ya kare mu اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nan akwai marar albari inda mutane wannan akwai yau bayan ma'aikata na idan da wannan ya yi dogon hana Allah ya kasa da shi wa Allah ya kai shi ne ya ce akwai ba wani Allah ya ce kasuwa ya ga wannan ma kuma wani ce a kun matsala a wani rabon gano shi ya so mana hasiya da addu'a da ya a raba gano a kun matsala ya ce hasiya da addu'a wani ce na kuma suna biya da su hasiya da addu'a wani kuma masu kuma a masa hasiya ce kwanciya da rasuwa Allah ya ce a yasa wannan ana ce da ba shi na neman jari ne an sarka wanda ya kawo kayan da sauke da rasuwa da ya kawo cikin an sarka dukkan bayan Allah da suka turo ke bukatan bayan Allah su taya su da addu'a na fatan Allah karbi addu'o'in abuna a ce an rike kuɗi a taya da addu'a wancan ma an rike kuɗi a taya da addu'a duk yawanci rayuwar mu kenan ce yanzu shi ya samu ke cikin matsala wannan ya rike wancan kudi wancan ya kwashe kudin wancan wancan kowa sai wanda Allah ya kiyaye Allah kawo mana sauki ah, eh, dukkan bukatu da bayin Allah suka ambata wanda suka rike wa yan uwansu kudi Allah ya ba su Allah ya ba su daman biya don kuma suna da hali Allah ya tilasta su su biya ah, wadda eh, suka ce akwai matsala a rabin gadon su yawanci in an ki gaskiya dama ake samun matsala na fata Allah ya yi matsala Allah ya sa a gane gaskiya a bita da wadda suke da ba su suka a kansu Allah ya ba su ikon biya farko wadda Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar yar uwarsa muna fatan Allah ya gafarta mata inna lillahi ma abuka wa lahu ma akas kullu min wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fa lil yasbir wa liyahtasib Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata da wadda yar uwansu abin iyalin su suke da juna Allah ya ba su zuriya tsayi ba ya sauke su lafiya dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da ita Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi ya kare mu da kariyarsa daga duwan sharri Allah subhanahu wataala ya sa rayuwar mu ta zama mai albarka duniya da lahira Allah kuma ya kara mana albarka duniya da lahira wanda suke cikin kunci Allah ya yi musu ya kawo walwala wanda suke cikin damuwoyi ko na rashin lafiya Allah Allah subhanahu wataala yi musu wanda duk suke da damuwa na rashin lafiya ya Allah ka yi musu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat mu kuma Allah ya kara mana lafiya ya kare mu da kariya damuwoyi da suke damun mu a wannan ƙasa Allah ya kawo mana ƙarshen su abubuwa da suke damun al'umma kusan duniya gaba daya na kare tattalin arziki Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا Allah ka shugabantar da shugabanni na gari a kanmu waɗanda za ka yi amfani da su mu samu gyara a wannan ƙasa ta ya rabbal alamin ya arhamar rahimi duk waɗanda za su handame ko su zamanto masu ebewa Allah ka hana su ai shugabantar mu bi ka ya hayyu ya qayyum wanda duk suke da damuwa ko a cikin gidajensu ko a iyalansu ko a zuriyarsu Allah ka yaye musu masu damuwoyi a kasuwancinsu ko a harkokinsu ya Allah ka kawo musu ɗauki. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank <laughs> you.